أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعال النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu saduwa a wannan yammaci na alhamis ashirin ga wata ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai tsarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wani allah ta'ala ya ji ganshi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wanda kuma wannan shine majalisun mu na goma sha tara yayin da muke cikin tasirin suratul nahali a yammacin jiya idan ba a manta muna cikin bayanin aya ta 67 fadin Allah ta'ala wa min samaratin dakhil wal a'nab تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا wanda kuma insha Allah daga kan ita wannan aya din za mu dora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ثمرات المغيب والأعناب تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون الله تبارك وتعالى يتقبل الجواب ومن ثمرات النخيل والأعناب وما إساسوا على دبين ندبين كإنبي تتخذون منه سكرا هنا أذكر أبن abin حتى ما hada ما يدش ورزقا da kuma kuna inkar arziki wanda yake mai kyau inna fi zalika la ayatan li qaumin yaqilun Allah ce lalle a cikin wannan da akwai abun duba akwai izina ga waɗanda suka kasance masu hankali bashin Allah subhanahu wata'ala ya gama bayyana mana ni'ima daga cikin ni'imominsa shine yadda yake samar mana da nono daga cikin dabbobin da muke ta'ammuli da su waɗanda suke rayuwa a cikin mu da yadda Allah subhanahu wata'ala ya tace mana shi muke shan sa ya kuma sanya shi abin sha ne wanda yake mai dadi a wajen ainihin wasu hadiya mai sauki kuma a lokacin da ake sha babu shakka wannan ni'ima ce wanda take mai girma daɗin dadawa kuma Allah ta'ala ya yi wa wannan nono din daraja da faraloli kamar yadda muka ambata a jiya to sai Allah subhanahu wa ya koma bayanin wasu dangogin na ni'ima shi ne abubuwan da ake iya samu daga itatuwa guda biyu annakhil wal a'lam ma'ana itatuwa na dabilai da kuma itatuwa na ainihin wato a inibi Allah madaukakin sarki sai ya faɗi waɗansu ni'imomi ɗin guda biyu ni'ima ta farko abin da larabawa suke rika daga cikin wannan dabino ɗin da inibi din a matsayin ainihin wato kayan maye a matsayin giya wanda wannan zai tabbatar maka da cewa ita ayar an saukar da ita ne kafin a haramta shan giya kusan ita ce aya ta farko wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara yin magana game da giya tun bayan zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai zamanin Allah ta'ala yana tunatar da su ni'imomi guda biyu ni'ima ta farko abin da suke rika daga jikin dabino da wanda suke rika daga jikin inibi suna yin giya da shi ana yin giya ta ainihin wato dabino ana kuma yin giya ta ainihin wato inibi kusan su ne giya wadda ta fi kowace daraja a wajen fadarabi a baka giya ta dabino ko a baka giya ta inibi ya fi a baka giya ta shari'a ko ya fi a baka giya ta ainihin wato hinda alkama saboda abinci ne guda biyu waɗanda suke da daraja waɗanda suke da matsayi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata musu ya ce wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna min sakar daga cikin ainihin wato ƴaƴan itatuwa na dabino da kuma ƴaƴan itatuwa na inibi akwai abin da kuke rika wanda kuke amfani da shi wajen samar da ainihin wato kayan maye shine yadda za a jika dabino ko inibi a ba shi tsawon wani lokaci ya sumu yanayinsa ya canza ya koma abin da idan an yi amfani da shi zai a yi kun wato zama abin maye Allah ta'ala sai tunatar da su ita wannan ni'ima da wanda yake nuni a kan lokacin ba a saukar da haramcin giya ba wannan ita ce aya farko kamar yadda na ambata shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi kawai sai ce tattakhizuna minhu sakara ma'ana kuna da abin da yake sa kuma yake zugar muku da hankali sai kuma aka zo aka ce wa rizqan hasana da kuma arziki wanda yake mai kyau kaga tun anan an fara sanya musu shakku akan al'amarin giya domin inda babu shakku da sai a ce ka tattakhuzuna min sakaran hasanan wa rizqan hasana ina fata an fahimta dan su gane cewa giyar ma abu ce mai kyau to amma dan su fahimci cewa abu ne wanda yake ba mai kyau ba sai aka sanya musu shakku kawai sai aka ce ka zuna minhu sakaran kaga sai aka yi shiru amma arziki sai aka ce wa rizqan hasana shine abin da suke iya ci na inibi ko na dabino ya musu amfani a jiki da kuma wanda suke iya rika na dabino ko inibi su je su siyar su samu kuɗi to dan haka bayan Allah ta'ala ya yi wannan magana sai wasu daga cikin su sai suke tambaya game da ainihin wato shan giya din inda yanzu gashi an ce ta tsu na min musakkaran ba a alakanta ta da kyau ba aka ce kuma wa rizqan hasana kaga da akwai alamar tambaya kenan aka ita giya da aka ce suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene hukuncin giya Ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم wa ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما Allah ce suna tambayar game da shan giya da shata kul ka ce da su fihi ma ismun kabiru akwai laifi mai yawa game da shan giya akwai laifi mai yawa game da caca wa manafi'u lillah kuma da akwai amfanarwa ga mutane wa ismuhu ma akbaru min ma Allah ya ce amma cutarwar da zunubin ya fi girma fiye da amfanarwa da giya za ta yi wa zunubin da za ka samu in ka sha giya da cutarwar da giya za ta yi ma ya fi amfanin da giya za ta yi ma tana da amfani idan an sha tana yayi wa mutum damuwa tana sa mutum nishadi tana ƙara wa mutum lafiya tana gyara wa mutum ido tana gyara wa mutum lafiyar fata kun ga duk wannan na ne amfani ne duk wanda karka dan shi zai yi maka amfani amma sai aka kamba ba ne fiye da amfani aya ta biyu kenan akan lamarin biya da aka sai wasu suke cewa tunda har aka ce ismuhuma akbaru min nafsihima to barin naka shine abin da yafi alkhairi domin inda a ce amfanin ne yafi yawa to da ci gaba da ta'amuli da ita shi yafi alkhairi amma sai aka ce wa ismuhuma akbaru min nafsihima sai suka ce to mun daina sha wasu daga cikin suka ce a'a ai har yanzu dai ba a hana ba tunda an ce tana da amfani tana da illa to mu mun rike bangaren amfanin za mu ci gaba da shan abin to haka aka ci gaba da sha har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da fadin sa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna zuwa kashi lokacin da wani daga cikin sahabbai ya hada wa ɗan uwan shi sahabbai walima a gidansa aka je aka ci abinci aka koshi aka sha giya aka yi tatis sai lokacin sallar isha yayi kasan za a yi fama da aka sai aka ayyana ɗaya daga cikin manyan sahabbai ya wuce ya jagorancin sallah ya wuce ya karanta suratul fatiha ta sha babu wata matsala sai ya fara karanta suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun sai ya dinga cire wannan lala annabiya a madadin ya ce la a'budu ma ta ta'budun sai ya ce a a'budu ma ta ta'budun a madadin ya ce wa wala antum abiduna ma a abu? sai ya ce wa antum abiduna ma a'budu a madadin ya ce wa la ana abidun ma abatu sai ya ce wa ana abidun ma abatu kaga a madadin a kore shirka an yi mai an tabbatar da shirka to sai Allah ya saukar da hukunci na uku ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ƙara kusantar sallah kuna halin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa sai ka kansa haɓɓan ya ƙara rabuwa biyu wasu suka ce ya kamata mu haƙura da giyan nan tun daga hatta fara sawa muna yin abin da yake ba daidai ba har Allah yana hana mu shadda lokacin da zamu sallah ya kamata mu hakura kawai wasu kuma suka ce a'a ai cewa ake kada mu sha lokacin sallah da haka ba za mu dena ba za mu ta bile mu wannan zai sha bayan sallar asuba kafin azhar ta sake shi wannan zai sha bayan azhar kafin la'asar ta sake shi wannan bayan la'asar ta sake shi kafin magriba wannan zai sha bayan sallar isha kafin asuba ta sake shi to har ki zuwa lokacin da Allah ya saukar da hukunci na karshe aya ta إنما الخمر والميسر والأنصار والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تسكت انتهونا Allah ce ku sani da giya da shata da canfi da neman sa'a a wajen gumaka dukkanin su datti ne daga cikin kazan da shaida ku nisance su idan kuna so ku samu rahota shi ce dan yana so ya sanya muku gaba da kiyayya suna ne a cikin iya da caca ya hana ku yin sallah ya hana ku ambaton Allah yanzu ba za ku hankalta ba sai suka ce mun hankalta mun daina to kaga sai da Allah ta'ala ya bu wadansu matakai kafin ya me kafin ya hana shan giya bai hana shan giya ainihin wato lokaci ɗaya ba da haka adam Allah ta'ala sai ya fara yin magana game da ita giya ya nuna musu aka yi musu ainihin wato kamar hannunka mai sanda aka ɗan yi musu ishara akan cewa abu ne wanda yake ba shi da kyau amma ba a fito an bayyana musu illarsa da rashin kansa kai tsaye ba. a asafar da Allah ya ce tattaki zuwa bin kusakarar malamai sun yi maganganu game da abin da ake nufi da asafar wannan Wasu suka ce abin da ake nufi da asafar kai tsaye shine giya kamar imamul alusi da al basri eh, kamar imam al-alusi da wasu daga cikin malamai wasu kuma suka ce a zakar da Allah yake nufi a nan ba wai yana nufin giya ne kai tsaye ba a'a yana nufin kunun zaki ko farau-farau ko tsumi da suke yi da waɗannan abubuwa ana iya yin tsumi da inibi ko a yi tsumi da dabino ko a yi kunun zaki da shi ko farau-farau to shi wannan kunun zakin ko farau-farau ko tsumin akwai adadin kwanakin da yake ɗauka in an sha babu laifi akwai kuma adadin kwanakin da idan yanayinsu ya canza in an sha yana samari da aka shi Allah ta'ala yake magana anan, nan ba wai yana magana ne akan ainihin wato iyakai tsaye ba wannan ra'ayin imam hassan al-basri ne Allah ya yi ma to amma zancen da ya fi inganci a sakar a nan yana nufin ainihin wato giya wannan shine ra'ayin jamhur daga cikin ainihin wato malamai kamar Abu Razi kamar Imam Mujahid kamar Imam Shafi da Ibrahim an da Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yarda daga cikin sahabbai suka ce azzakar anan Allah ta'ala yana nufin giya ne kai tsaye yasa Imam Qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa ya yalwata magana game da ainihin wato wannan azzakar din yake cewa amma idan aka ce ainihin wato sakarat ana nufin a saka ma'ana ma yuskar abin da yake sa mutum maye abin da yake kaukatarwa da mutum hankali ya ce wannan ne abin da abdullahi dan abbas allah ya ƙara mishi yadda ya ainihin wato fassara ya ce kuma ne abin da jamhur na ainihin magabata daga cikin sahabbai suka fassara alham yana nufin abin da yake gusar da hankali shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa nazalat hadhihi al-aya qabla tahrimul khamr ita wannan ayar an saukar da ita ne kafin a hana kafin ainihin wa wato a haramta shan giya yake cewa as-sakaru wakila wasu daga cikin malamai suka ce asakar al abin da ake nufi da asakar sakar shine asir kamar tsimi wanda yake hulul mai daɗi ne halalun kuma halal ya asiri yace wa sumiya sakaran na allah qad yasiru muskaran idza baqiya yace an ambace shi da sakar ne saboda yana komawa abin maye yayin da ya yi raguwa mazala sallallahu alaihi wasallama yana sawa a jika masa zabe ma'ana busasshen inibi a samu wani kwantaina a zuba a zuba masa ruwa sai a ajiye shi ya kwana ya yini sai a kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sha a ƙara zuwa a ajiye ya ƙara kwana ya yini a ƙara kawo manzan Allah ya sha kwana nawa kwana biyu a ƙara ajiyewa ya ƙara kwana ya yi ni a ƙara kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya sha in ya ƙara kwana ya yi a kawo manzan Allah sai ya ce ba zai sha ba saboda me ya koma mai bugarwa yanayinsa ya canza in ka sha zai bugar da kai ina fata an fahimta to da aka yace wannan asir din shine abin da ake nufi da ainihin wato sakar ana yace wasu da dama daga cikin magabata sun ayyana irin wannan amma dai zancen da ya fi inganci shine magana ta farko sakar ana nufin ainihin wato giya abinda zai sanya wa mutum ainihin wato maye ya ce wannan ne abin da ya fi inganci daga wajen malamai ya ce kai tsaye ba wai haramtawa aka yi a nan ba an dai yi hannunka mai sanda ne domin ita wannan ayar aya ce wadda suke makiya aya da ta haramta shan giya kuma ga baki daya aya ce wadda suke ainihin wato madaniya da aka shan giya ba a haramta shi gaba ɗaya ba sai a garin madina ce Allah ya san suna yin irin wannan tun kuma bai hana su ba saboda ai baya bugar da mutum kai tsaye akwai adadin kwanakin da zai ɗauka kafin ya bugar misali kamar kunu ne ko ko ko lokacin da ya kwana ɗaya ba zai bugar da kai ba lokacin da ya kwana biyu ba zai bugar da kai ba amma in kunu ya kwana uku zuwa kwana uku zuwa kwana biyar in ka sha kai ma ka san bai ka sha zai ma ka ta kai da haka shi ma ya shiga cikin ma'anar ne saka abin da yake sa mai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kullu muskarin khamru dukkanin abin da yake sa maye ya gusar da hankalin mutum manzo Allah ya ce kiyaye to amma abin da baya gusar da hankali ko da a ce nan gaba in ya dade yana kusa da hankali wannan ba haramun ba ne ba inda zai zama haramun shine lokacin da ya fara kusa da hankali ba shi yasa Allah ta'ala a cikin surat Yunus yake cewa wa ja'alna fiha jannatin min dakhilin wa anabin وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعملون kunga a nan sai Allah ta'ala yake magana wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anab kuma mun sanya akan ƙasa mun samar da gonaki na inibi da gonaki na dabino wa fajjarna fiha min al kuma mun watsa muku ainihin wato koramu a kan ƙasa din za ku ga tafkuna da rafuka waɗanda suke kanana li ya akulu min samarihi Allah ce saboda ku samu ku ci daga waɗannan 'ya'yan itatuwa din wa ma amilat ku aidihim da kuma abin da kuke aikatawa da 'ya'yan itatuwar da hannayen ku shine na ne na yin wannan afirka da haka a nan Allah ta'ala yana maganar amfanin da ake yi da wannan ilimi din ne ko kuma wannan dabina ko a yanzu in za ka samu zabib ɗinka ko dabinan ka jika shi a ruwa ka ba shi kwana ɗaya ko kwana biyu ko uku ka sha yana da daɗi yana sa farin ciki amma baya bugarwa da haka ba abin ba ba ba giya bane ba amma in ya aura kwana uku fa zai bugar ya zama giya wannan karamin ne to da haka Allah subhanahu wata'ala sai ya ce inna fi zalika la aya lallai a cikin wannan da akwai aya akwai abin duba ne kaumin ya akwai lon ga waɗanda suka kasance ainihin wasu masu hankali sai Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar al'aqlu saboda a nuna mata alaƙar maye da hankali shi kayan maye idan an sha yana ne yana gusarwa da mutum hankali mutum yana fita daga cikin hankalinsa da ka dukkanin wanda yake da hankali na da rage wannan hankali ba dukkanin wani wanda ya da hankali za ka ba baya da amuli da kayan bayi ba zai yadda ya sha ba saboda in ya sha zai kusan masa da hankalinsa zai sa ya dinga aikata abin da bai san ya aikata ba ko a yanzu za mu ga idan mutum ya sha giya za ka ga yara sun sun biyo shi su ne masa ihu ya yi malisa ya sha hasso bai san halin da yake ciki ba sai aka nuna maka alaƙar abin da hankali aka ce inna fi zalika la ayatan lil qaumin yaqilun lalle a cikin wannan da akwai aya akwai izina ga waɗanda suka kasance masu hankali dukkanin mai hankali zai nisanci irin waɗannan abubuwa din ba don komai ba sai don ya tsira da hankalin sai kuma tsira da mutuncinsa sai Allah ya ce وأوحى ربك إلى النحل ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك إلى النحل kuma lallai ubangijinka ya yi wahayi zuwa ga gudan zuma a nittafi minal jibali buyuta cewa ta je ta dinga rikar duwar wasu a matsayin gidan dajinta wa minas shajar da kuma wani bangare na bishiyoyi wa ma ya arshun da kuma abin da mutane suke ɗaukakawa ma'ana abin da mutane suke ginawa na gini ko kuma na ainihin wato rumfuna bukkoki ko kuma abin da mutane suke sanyawa na tarko na kwangin giya abin da ake kama giya a ciki shine ya arso. dukkanin wani abu da za a ɗaga shi sama a iya ya bar ƙasa ana kiransa ainihin wato a shine ya arso sun makuli min kulli samarati Allah ce sannan ki je ki ci daga dukkanin 'ya'yan itatuwa fasluki subula rabbiki zulula sannan ki bi tafarkin ki cikin sauki ki ba hanyoyi ba wanda zai hana ki yakhruju min ha sharabun Allah ce yana fita daga cikin cikin wannan kudan zuma din sharabun wani abin sha muftalifun alwanu wanda launukansa ko kuma sa suka bambanta fihi shifa'un linnas a cikinsa da akwai waraka ga mutane inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan da akwai izina akwai aya ga waɗanda suka kasance masu tunani to Allah ya ci gaba da mana bayanin wani nau'i na ni'ima din shine yadda yake samun mana da ainihin wato zuma al-asl kun ga sai ana sunan surar ya fito an-nahl Allah ya ce wa auhayna wa auha rabbuka ila an-nahl kuma ubangijinka yayi wahayi zuwa ga an-nahl kudan zuma akan ce annahal ko annahala dukkaninsu sunansu ne namiji annahal ko annahala mace annahal ko annahala guda ɗaya annahal ko annahala jam'i annahal ko annahala ina fata an fahimta da haka shi yasa Allah ta'ala ya amfani da annahal ana amma in ka ce annahala ma kai daidai in ka fassara nan da kudan zuma guda ɗaya kai daidai in ka fassara shi da jam'i kai daidai kalma ce wadda take muzakkar muzakkar wa mu'anna muzakkara ce kuma mu'annaka ce kuma mufrada ce kuma jam'i da aka wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya masa nan. ibn kathir yake cewa al ilhamu wal hidayatu wal irshad ma'ana ilhama aka mata aka nuna mata hanya aka kuma shiryar da ita shi yasa shi wahayi malamai suka ce ya kasi gida uku wahayi na farko shine wahayin da Allah yake tura manzo dan aiki ga wanda za a yi wahayi din wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijaban aw yursila ilayhi rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha kun ga anan sai aka ce aw yursila ilayhi rasulan shine a aiko mala'ika yazo ya samu annabi ya ce da shi kaza da kaza da kaza ya gaya masa safan Allah wannan shine wahayi na farko wahayi na biyu ilhama Allah ta'ala ya kimsa maka saƙon da ake so a gaya maka kamar yadda a nan aka ce wa auha rabbuka ilan nahali ubangijinka ya yi wahayi ga kudan zuma kun ga ai ba mala'ika aka aika kudan zuma ba kwatankwacin wahayin da aka yi wa mahaifiyar annabi musa wa auhaina ila ummi musa an arzihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin kun ga anan da aka ce wa auha ila wa ila ummi musa an arbihi kuma mun yi wa mahaifiyar annabi musa wahayi muka ce ta shayar da ɗanta faida idza khifti alayki fa alqihi fil yam Allah ce in kina jin tsoro kuma ki jefa shi a cikin ruwa wala takhafi kada ki ji tsoro wala kada ki razana inna wallahi sai mun dawo miki da ɗanki wa jahiluhu min mursalin kuma sai mun sanya shi daga cikin manzanni to kun ga anan al wahayi ne na ainihin wato ilhama Allah ya kimsa wa kudan zuma cewa ne ta je tsarki duwar wasu kogunan dutse a matsayin gidan dajinta, ko kuma koguna na bishiyoyi ko wasu gine-gine dogaye da mutane suka yi a nan ne ainihin wato inda Allah ta'ala yake so ta rayu wannan shine wahayi na farko an tattakhidhi jibali buyutan wa min shajar wa min mai arshin shi yasa zaka ga duk inda zaka ga zuma kayan uku ne ko ka same ta a cikin kogon dutse ko ka same ta a cikin kogon bishiya ko kuma ka same ta a cikin gini ta zo ta yi ya da zango a nan za ta yi rayuwarta me yasa Allah ta'ala ya ce da ita tariki waɗannan wurare guda biyu shine na farko sai aka fara gabatar da ainihin wato aljibar saboda a lokacin larabawa suna da kamfan bishiyoyi abubuwan da suka fi yawa shine ainihin wato duwatsu idan ka taje ta yi rayuwa a cikin waɗannan duwatsun idan kuma waje da akwai bishiyoyi shi ma an ba ta dama za ka iya rayuwa a cikin kogunan bishiyoyi in babu dutse babu bishiya to ta yi rayuwa a kan ainihin wato ma ya arshunan nan abin da mutane suke ainihin wato ginawa ko dai ya kasance an gina gini ne ta samu waje ta yi kaf a wajen ko kuma a'a ya kasance tarko ne aka yi masa aka yi masa wani abu kamar bokin aka lullube shi da ganye shi ma za ta iya shiga ciki ta rayu me yasa aka ce ka yi haka saboda mutane su amfana da ita ina fata an fahimta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi mata ainihin wato wannan umarni din ya kuma yace summa kuli min kulli samawati sannan ki ci daga dukkanin 'ya'yan itatuwa kullu samara duk wani dangi ice da kasali a ƙa'ida ɗabi'a ta ƙudan zuma abin da ta fi so a cikin abinci shine fure na fulawa lokacin da fulawa take buɗewa ta yi wannan kwalliyar nata ai da akwai wani ɗan ƙullutu da take fitarwa wanda shi yake fara fashewa to shine mafi kyawun abin da zuma ta so favorite food ɗin ta kenan idan ta ci wannan furan ta ci wannan ta ci wannan ta ci wannan takan haɗa nau'ikan fure flower irin wannan furen flower ɗin sai ta samu kamar guda dubu ɗaya sannan za ka iya ba da lita ɗaya ta zuma in wanda ta samu ta ciye ƙasa da dubu ɗaya to abin da za ka bayar na zuma kuma ba zai kai wani lita ba to amma tare da cewa ita ga abin da take so wanda ta fi samun benefit a kansa sai Allah ya ce kuma ta ci waɗansu abubuwan na 'ya'yan itatuwa bayan shi saboda ne ƙa'ida suna ce ta Allah ya sanya waɗansu magunguna a cikin itatuwa idan aka samu wannan kicin aka hada da wannan aka hada da wannan zai ba da wani magani na wani ciwo haka in aka hada da wancan aka hada da wancan zai ba da maganin wani ciwo kai ɗan adam ba kowa aka ba wa ilimin gano irin wannan magungunan ba sai aka halicci kudan zuma shi ya je ya tattara ya ci sai ya baka abin da in ka sha zaka samu magani <laughs> ina fata an fahimta akwai ah, traditional medicine magunguna na gargajiya ilimi ne Allah ta'ala yake ba wasu za a ce sassaƙen abu kaza da cewar abu kaza idan aka hada aka tafasa aka sa jarkanwa yana maganin abu kaza yana maganin abu kaza ganyen abu kaza in aka hada shi da bawon abu kaza aka hada da jijiyar abu kaza yana maganin abu kaza da abu kaza ba kowa ne ya sani, ba kowa ne ya sani wani ma bai yadda da maganin gargajiya ba kuma shine abin da yake tabbatacce to amma sai Allah ta'ala ya hada ya ce shi kudan zuma ya je ya ci ya ci wancan itacen ya ci wancan itacen ya ci wancan itacen ya ci wancan itacen idan ya hada shi sai ya zo ya amayar da kashin zo da zuma da muke sha ina fata an fahimta Allah ce fasli fi ki rabbiki zulula kuma ki bita ta farkan ubangijinki cikin sauki babu wanda zai hana ki ibn kafir Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa zuma wa'ayi wanda yake na kaddarawa an yi mata izini an hore mata itatuwa tana iya cin kowane ice duk karfinsa a haka za ka raina kudan zuma amma babu icen da baya iya fasawa ya zuke shi ko ya ci shi saboda umarnin da Allah ya bashi da izinin da Allah ya masa sannan Allah ta'ala ya hore masa hanya yana zuwa ko ina cikin kwanciyar hankali babu fargaba din nisan da ya kuma zai dawo cikin gidansa baya fata zai dawo cikin gidansa a duk lokacin da yake so yace wannan Allah ta'ala ya kore masa ne domin ya samu kwanciyar hankali wajen samar da abin da zai amfanar da mutane ba wai dan ya ji daɗin rayuwa ba a hadafin shine mutanen da za su amfana da shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu yana fita daga cikin zuma sharabun wani abin sha mukhtalifun alwanu wanda launinsa yake canzawa launin zuma iri uku ne akwai farar zuma akwai jan zuma akwai yaluwar zuma ina fata ana fahimta shi sa Allah ce mukhtalifun alwanu launin yana canza wata zumar ka ganta ja wata zumar ka ganta fara wata zumar ka ganta yalo hatta kakin nasa wannan abin mai kamar soso soso shi ma kala uku ne da akwai fari da akwai yalo da akwai ja kala uku kai akwai fari akwai yalo akwai ja da akwai baki mukhtalifin alwanu kenan idan ka dauki ita kanta sunadarin zuma kuma ruwan zuma shi kuma kashi kashi ne ya kasu wajen kaso 34 an fahimta ruwan zuman da ake sha wanda aka ce fihi shifa'un linnas iri-iri ne ya kai iri talatin da uku kuma kowanne da akwai amfani shi amma kuma akwai amfanin da suka yi tarayya gaba ɗaya misali idan ka ɗauki ita kanta zuma abu na farko tana maganin ciwon ciki ai ciwon ciki cikin mutum yana kullewa ko yana murkawa ko cikin mutum ya rikice yana yin zawo in ya sha zuma zai warke wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari yake cewa ya zaki dan uwana cikin sa ya rikice ya neman da ciwo yana gawo kaza Allah ya ce ka je ka bashi zuma ya je ya bashi zuma a madadin zawon ya rabu sai ya karu ya zo ya kara cewa rasulullahi cikin nan fa bai sauki ba ya karu zawon ya karu manzo Allah ce kai ma je ka kara maka zuma ya kara komawa ya kara masa zuma ya kara karuwa ya kara dawa ya ce ya fa karu manzo Allah ce kara mai zuma sai da aka yi haka sau uku a nan da ya da manzo Allah ya ce sadaqa Allah wa kadhaba batnu akhika Allah yi gaskiya cikin dan uwanka kuma ƙarya yake je ka ƙara mai zuma da ya ƙara zuwa ya ƙara mai zuma sai ya warke to misali so da yawa yanzu cikin mutum yana ciwo zai je ya sha zuma maimakon cikin ya warke sai ya ne sai ya ƙara kullewa to me yake faruwa Allah dai ya faɗa fi shifa'ul linnas ba yadda za a kuma Allah ya ce akwai waraka kuma ya zama da ba a samu wannan waraka ba to me yasa idan cikinka yana ciwo ka je ka sha zuma a madadin ka samu sauki sai cikin ya ƙara kullewa sai malamai suka ce ba ka sanya za ka sha zuma ba wani cikin cikinsa yana ciwo kawai zai je ya ɗauki goron zuma kwatkwat ya ta fanfada ai zakin ya yi wa cikin yawa a lokacin cikin a hargitse yake zaki in ya ƙara shiga rike cewa zai ƙara yi to ya za ka yi da wannan zumar in za ka shafe maka maganin ciwon ciki sai ka samu ruwan ka half cup sai ka zuba wannan zuma a ciki sai ka juya sai ka sha ka ba da 5 minutes insha Allah ya tafi nan a gaba haka ake yi to wannan fa'ida ta farko kenan ta zuma fa'ida ta biyu zuma tana maganin ciwon sanyi saboda a ɗabi'ar zuma ɗabi'ar ta tana da zafi kowane irin magani yana da ɗabi'ar sa wani maganin za ka ga ɗabi'arsa zafi ce wani maganin ɗabi'arsa sanyi ce maganin da yake da ɗabi'ar zafi yana yaƙar cututtukan da suke da alaƙa da sanyi idan kana mura zuma za ta yi maka magani idan kana ciwon maƙogwaro, zuma za ta yi maka magani idan jikinka yana ƙaiƙayi zuma za ta yi maka magani domin mai dukkan su abubuwa ne da suke da alaƙa da sanyi abu na nawa kenan abu na biyu zuma tana maganin naƙuda ga mace an fahimta idan mace tana naƙuda naƙuda ta fi ci ta cinye cinyewa an ta haihuwa ka samu ruwan dumi rabin kofi ka samu zuma rabin kofi ka haɗa kai da ɗin shi ka ba ta shanye da kuminsa in Allah ya yarda minti goma zuwa minti goma sha biyar sai ta haihu ana ganewa mun faɗi nawa kenan mu ci gaba ko ya isa a ya ishe ba haka <laughs> ina fata an fahimta to duk wannan daga cikin nigimomin da Allah ta'ala ya wa ɗan adam ne kuma sannan tana gyara fata in ka kasa gane fata, ka koraje suka same ka ko fata ka tana irin saba din nan ko fata ka tana yawan baki samu zuma fiyo original ka shafe jikinka ka da shi ka yi so ɗaya ka yi so biyu ka yi so uku insha Allah fata ka za ta koma daidai cututtukan fata duk tana magana an fahimta ta duk wannan yana daga cikin alfanunta ƙuda ne kuma ƙuda ne dangi ne na ƙuda amma ya sha bamban da noman ƙuda a zuba da na sani domin ya ɗan fi shi girma kuma ya fi shi amfani shi a zuba ba shi da wani amfani amfaninsa sai bayan ya cutar yake amfani an fahimta sai bayan ya cutar yake amfani shi yasa manzo Allah ya ce idza waqa dimamu fi sharabi ahadikum falyadmisu thumma liyadhi'u fa inna fi ahadi janahihi da'a wa fi akhir shifa in guda ya fada cikin abin shan ɗayan ku manzo Allah ce to ya danna shi a ciki sai ya cire saboda a jikin fiffiken sa guda ɗaya da akwai cuta a jikin ɗayan kuma da akwai mai akwai magani dan baka da lafiya ba za ka ce bari in samu guda in danna ta a ruwan zanu in sha ba sai dai cutar ta karo ina fata an fahimta so menene fikihun da yasa aka ce a ɗaya da cuta ɗaya da waraka a madadin da ya fada a cire shi sai a ce sai an danna sai malamai suka gano fiƙin da ya sa manzon Allah ya ce a janna fiskikin guda guda biyu ne su suke rike da kafafuwan shi na gaba in ka tsinke masa fiffike ɗaya fiffiken ba zai fita shi kaɗai ba sai ya haɗa da kafa shi ta gaba in ka tsige masa kafar gaba kafar ba za ta fita ita kaɗai ba sai ta haɗa da fiffiken ƙarfin guda 80% yana ɓangaren hagunsa ne kuma na hagun shine mai fitar don haka lokacin da wani abu yake rinjayarsa yana ƙoƙarin faɗawa cikin wani abu zai ba da ƙarfi a wani ɓangare ɓangaren abu shi ne kuma mai cutar da haka zai faɗa ne da gefen cutar in ka cire shi ya zuba ma cutar ka cire waraka yana dama in ka danna waraka ta wanke cutar sai ka jifa da ɗan banza ka sanya zai sanya <laughs> ina fata an fahimta duk wannan dibbun nabawi kenan mazala ya yi bayanin ina fata fahimta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa umru dibabi 40 yawman shekarun kuda gaba ɗaya in ka ɗauki rayuwarsa daga haihuwarsa zuwa mutuwarsa kwana hudu yake yi dattijo kenan shi ne wanda zai kwana hudu tsohon kuda <laughs> Eh? irin wannan koren za a ga shi ɗirkeke shi ne mai kwana hudu amma wani baya yin kwana hudu wani sai dai ya kwana uku wani kwana uku da yini ɗaya wani kwana biyu kwana biyu da yini ɗaya kwana ɗaya ma wani amma shi ƙudan zuma fa yana yin kwana talatin da uku a duniya shi ne aksar umurki mafi yawan shekarunsa kwana talatin da uku a yanzu a yi kwan ƙuda a kyanke shi to daga yanzu zai fara girma yanzu zai fara samun ci zai fara yin komai saɓanin ƙudan zuma da shi in aka haife shi yakan yi kwana uku ma kafin idansa ya buɗe daga kwana hudu zuwa kwana bakwai idansa zai buɗe ya iya neman abinci da kansa daga kwana bakwai zuwa kwana goma zai yi ƙarfin da zai iya tashi ya fita kiwo daga kwana goma zuwa kwana goma sha uku zai iya kewayawa ya samu adadin furen da yake bukata daga kwana goma sha uku zuwa kwana goma sha shida zai iya ne zuwa kwana goma sha biyar amin zai iya ɗaukan ƙarfi da ruwan furen da ya sha wanda zai iya saduwa da ƙudan zuma ɗan uwansa a ga ashirin kwana goma sha biyar ko sati biyu to daga kwana goma sha biyar har zuwa kwana goma kwana ashirin da biyu sati uku kenan ko a wannan lokacin zai maka aman ruwan zuman da za ka sha Shekarun da sun kare kenan shi ma sai ya bar duniya in ka dubi kudan zuma ya fi noman guda girma sa guda kuɗi ne a madadin na guda guda biyu yana da idanuwa guda takwas bangaren hagu yana da bangaren dama yana da guda hudu bangaren hagu yana da guda hudu idan ya bude su yana tafiya karfin kowanne yana kaiwa karfin ido guda uku ma'ana kowane ido ɗaya a cikin wannan takwasin yana ƙara ƙarfin ganin ido guda uku ƙudan zuma yana iya yi ma tafiyar kilomita talatin ba tare da ya gaji ba sai sa za ka ga yana da yawo duk wannan Allah ya kuwa ce masa ƙuda da ya ci abu yake da lushin din sai ya kashi in dai ƙuda ya sauka a waje kan ya tashi sai ya yi sai ya yi kashi amma ƙudan zuma fa zai yana dadewa kafin yayi kashi saboda shi a cikin sa da akwai wata na'ura wanda take tace abin da ya ci tawari wanda zai masa amfani tawari wanda zai amayar a matsayin zuma ya amfani mutane tawari wanda zai kasaya kuma ita zumar da nake sha ta bakin sa yake amanta in ya ci itatuwan da Allah ya umarce shi da shi suka yi adadin wani kwanaki aka haɗa su suka zama maganin sai ya zo ya amayar. da ya amayar kuma ba lokacin da ya amayar lokacin ake ɗiban zuman a sha ba a'a sai ta yi Allah wajen sati guda yana kwanci a kanta kamar yadda kaza suke yin kwanci sannan za ta nuna ta yi wannan zakar sai kuma mutane su ɗiba su yi amfani da ita <laughs> banda Allah waye su yi wannan sai Allah ta'ala ya ce fihi shifa'un lillah a cikin wannan abin da akwai magani ga mutane mazala ya faɗa shekarun ƙudan ƙuda ba sa wuce kwana hudu ya ce wa zubabu kullu hofin nari illan na mazala ya ce ƙudaje gaba ɗayan su ƴan wuta ne in ban da ƙudan zuma duk wani ƙuda da ka sani a duniya ɗan wuta ne in ban da ƙudan zuma to sai imamun eh, alhaji ibn hajar allah ya mishi rahama yake cewa kaunuhu fin nar laysa ta'ziban lahu sakin da za a yi a wuta fa ba azabta da shi za a yi ba saboda ya kuda bai yi sun komai ba in an sa shi a wuta kuma azaba mai za a yi masa ba azabtar da shi za a yi ba da haka wasu daga cikin malamai suka ce yana cikin wutar amma shi ba ma ya jin zafin wuta to menene hikimar da ta sa aka sa shi a wuta da yake cewa bal li yu'azziba ahlan nar bi za a azabtar da ƴan da shi ne yanzu kuda baya damun mutane eh? yana damun mutane to haka za a sa shi ya dami ɗan wuta ranar aljiyama a cikin wuta shi yasa wani yake tambayar ɗaya daga cikin magabata yake ce da shi wai mai hikimar da yasa Allah ya halicci kudari yana faɗi sai Allah ya turo maka guda shi wanda ya tambaya in zan iya tuna ko imamu shafi'i ne ne Allah ya mishi rahama ɗalibin da yake tambayar sai me hikimar halitta guda, sai Allah ya turo wa ɗalibin guda yana ƙoƙarin shiga hancin sai fuf sai ya mace hancin gudan sai ya tashi buɗar imamu shafi sai cewa Allah ya halitta shi ne don ya nuna raunin masu mai ya ce ta yaya ya ce yanzu ba kudin ne ya zo zai shiga hancin gaba kake makar kanka da kanka dan dai kai ya shiga ya ce kwarai da gaske ce to kamar haka masu mulki duk ji da isar su Allah zai turo musu kuda don su jaki su nuna ba su isa ba <laughs> to ya haka kasan wannan ya ce yanzu Allah ya kinsa min da na gaida kuke da wannan to kaga magabata Allah yana kinsa musu an san tambaya lokacin da aka yi da komai Allah ya da akwai hikima a tattare da shi manzala sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake cewa ashifa'u lin-nasi a ibn kathir Allah ya mishi rahama yake magana game da fadin Allah ta'ala fi shifa'un lin-nas ay fil asli shifa'un lin-nas min adwa'in ta'aridu lahum ma'ana a cikin zuma da akwai magunguna ga mutane na cututtukan da suke bijiro musu cuta kaza za ta zo cuta kaza za ta zo in an yi amfani da zuma sai a ainihin wasu samu waraka qala ba'du man takallama ala tibbin nabawi wasu daga cikin malaman da suke likitanci na annabta suka ce law qala fihi inda a ce Allah ya ce shifa'un lina. ita zumar gaba ɗaya waraka ce ga mutane lakana dawa'an li kulli da'in to da zuma ta zama maganin kowane irin ciwo amma ba a ce shifa'un linnas ba sai aka ce fihi shifa'un linnas a cikin zuman da akwai abin da yake magani ne ga mutane shi yasa ba komai zuma take yin magani ba amma ka dauki habbati sauda manzo Allah ya ce habbati sauda shifa'un min kulli da'in illa al-maut ita habbatu sauda magani ne na kowane ciwo in banda mutuwa an fahimta to da aka sai aka ce fihi shifa'un linnas a ciki da akwai abin da yake magani ne ga mutane ay yasluhu li kulli ahadin min adwa'il barida zuma tana maganin kowane irin nau'i na cututtukan sanyi fa innahu harrun domin ya kasance dabi'a ta shine dabi'a ainihin wato zafi to fi shifa'un linnas ad-damir ya'udu ila an-nahar duk da cewa imam mujahid yana ganin fi shifa'un linnas damirin yana komawa kan alqur'ani ne da aka yace a cikin alqur'ani da akwai waraka ga mutane shi yasa Allah shi wani nunazzilu ma wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa Shifa'u'n lin wa rahmatun lil to amma dai wannan wata doguwar magana ce abin da ake magana akan shine zuma da ka fi shifa'u'n lin-nas adamir yaudu ila al manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana akan zuma da irin magungunan da take yi akwai misalin da muka bayar na ciwon ciki kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin ainihin wato littafin shirshi da Muslim daga ainihin wato Abi Sa'id al Allah ya fara mishi yadda Ya ce, yace ja'a rajulun ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. fa qala inna akhi saqlaqa batnuhu yace ya ce ya Rasulullahi dan uwana cikin sa ya tsinki ma'ana cikin ya rikice yana ta yin zawo fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallam yace isqihi asla je ka shayar da shi zuma فسقاه أصلا ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته أصلا فما زاده إلا استطلاقا ya ce na ba shi zumar ya sha amma ba ta ƙara mai kuma ba sai ɓaci cikin ƙala manzo Allah ya ce idh haffasihi asla je ka ƙara ba shi giya fa zahaba fastaqahu thumma jaa fa qala ya rasulullahi ma zadahu illa istitlaqa illa istitlaqa zuman nan fa ba ta ƙara masa komai ba sai ƙara ɓaci cikin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sadaqa Allah wa kadhaba batul akhiha Allah yayi gaskiya cikin ɗan uwanka kuma ya yi karya iz haffas bi asla je ka ƙara ba shi zuma fa zahaba fa saqahu fa bari'a ya ƙara komawa ya ba shi zuma ya sha fiye da ciwon ciki haka bukari da mutum sun ƙara rawaito hadisi daga ummu na aisha Allah kare ta a gare ta take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana yu'jibuhu al-halwa wal asla manzo Allah wal aslu tace manzo Allah ya kasance yana son alawa kuma yana son zuma yana son me yana son alawa kuma yana son zuma akwai wani malamin mu na yi karatun shi kyau a wajen da ne risala da iziya da muktasa dattijo ne lokacin da nake zuwa karatu wajen su yana da wannan shekara hamsin da biyar zuwa sittin amma duk lokacin da zan je sai in ga yana son alawa duk lokacin da zan je karatu wallahi sai na ga yana son alawa na kasa gane menene hikimar dattijo da kai kai da kake tsoron siga ba kai ya zama maka masifa amma ko yaushe zo zuwa ganin yana yana shan alawa ban gane fikirin cewa shan alawa sunna bane bin da karanta wannan hadisin na rasa ce manzo Allah yana son alawa kuma yana son zuma ce shi ga abin da ya fake da shi ko yaushe za ka gashi da alewa an fahimta ko haka hadisi a cikin sahih bukhari daga ainihin wato Abdullahi dan Abba. Allah ya kara mishi yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ash-shifa'u fi salata manzo Allah ya ce magani yana cikin abubuwa guda uku fi sharbati mahjam manzo Allah ya ce magani yana cikin yin kaho in mutum yana rashin lafiya aka rasa gane kan wannan rashin lafiya in aka yi mishi kaho yana samun sauki aw sharbati asali manzo Allah ya ce ko kuma shan zuma in mutum yana rashin lafiya shi ma ya sha zuma yana samun sauki au khayyatin binari manzo Allah ce ko kuma sakiya da wuta in rashin lafiya ya kici ya cinyewa a lokacin da ana yin ana yin sakiya menene sakiya a samu karfi a sashi a wuta ai ta hura wannan wutar ai ta hura wannan wutar sai wannan karfan yayi jajir sai a ɗauko shi a samu jikin mara lafiya a ta ɗaɗa na masa da dan ba. ai ta nan yana jin zafi yana ihu yana ƙara yana gumi to in Allah ya yarda idan aka game masa wannan tsakiyar wannan gumin da zafin wutar sai ya tafiyar da wannan jiwa sai ya zama yanzu iya jinyar da zai jinya wannan kunar da aka yi masa amma wancan ciwon ba ya tafi to sai manzo Allah ya ce wa anha ummati anil kayyi amma na ana al'umma ta yin sakiya saboda azaba ne <laughs> azaba ne azaba ne da me mutum zai ji da zafin ciwon ko kuma da zafin wuta to amma wata hikima ta Allah idan an yi hakan sai ciwon ya tafi sai sa manzo Allah ya ce waraka tana cikin abubuwa guda uku ko dai a yi maka kaho ko ka sha zuma ko a yi maka tsakiya manzo Allah ce amma na hana al'umma kayan sakiya Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya rawaito hadisi manzo Allah kuma yake cewa alaikum bi shifa'aini ina koran ku da riko da waraka guda biyu duk wata cuta to ku rike magunguna guda biyu al-asl wal qur'an manzo Allah ya ce zuma da kuma al-qur'ani zuma da ni al-qur'ani me yasa aka ce zuma da al-qur'ani mafi yawan cututtuka suna da alaka ne da abubuwa guda biyu zuwa abubuwa guda uku abu na farko mafi yawan cututtuka suna da alaƙa da sanyi abu na biyu mafi yawan cututtuka suna da alaƙa da jini abu na uku mafi yawan cututtuka suna da alaƙa da ciki dukkanin su zuma tana a sakin dimbara su da tarar su shi yasa aka ce ko da ke zuma abu na biyu Alƙur'ani, wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ce mun saukar daga cikin alkur'ani abin da ya waraka ne kuma ra'ama ne da shirya ga mu'minai sai Allah ya saukar da waɗansu ayoyi a cikin alkur'ani da ake kira su mai ayatu shifa babu wata cuta da mutum yake fama da ita da za a karanta masa ayatu shifa a cikin ruwan zanzam a tofa masa a bashi ya sha wallahi ce Allah ya bashi lafiya kowace irin cuta ce sai sa manzo Allah ya ce mu yi riko da mai magunguna guda biyu Allah ce inna fi zalika la ayatan li qaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan ni'imar da Allah ta'ala ya muku da akwai aya akwai abun duba ga waɗanda suka kasance masu ainihin wato hankali masu tunani sai ibn kathir ce a inna fi ilhamin lahi li hadhihi jawab da'ifa haƙiƙa a cikin wahayin da Allah ya wa wannan rarraunar dabba din da akwai izina ga masu hankali kuja ne gashi nan ba shi da kwari in za ka yi masa wata mangaran mutuwa zai amma an kimsa masa zai ci bishiya kaza da bishiya kaza da bishiya kaza zai samar da magani ga dan adam zai ci bishiya kaza da bishiya kaza zai samar da wani abin sha mai daɗi ga dan adam kaga wannan da akwai abin tunani akwai abin duba in banda Allah waye zai yi wannan ba wanda zai yi wannan sai Allah ita zuban nan kuma amanta yake yi kashin shi yake yin kashi dan sosa-sosa amma ainihin ruwan zuman amai ne za ka wanda zai sha amai amma za ka sha amai zuma kana luce ne to duk wannan hikimomi ne na Allah abin da yasa ake nuna maka dan ka tabbatar Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya dan ka tabbatar Allah da iko ne a kan komai dan ka tabbatar fa'alu lima yuridu sai ka ji tsoron sai ka bauta masa sai ka samu yabo ka bauta ya Allah muna gode maka akan waɗannan ni'imomi ya Allah ka ƙara mana ina tunanin zamu da aka a zaka da kwarewa lokaci sai yammacin gobe da Allah ta'ala ya nuna mana abin da na faɗa da daidai Allah ta'ala ya samu alada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafi ya yafe mana baki ɗaya. muna ƙara tuni game da asusun mu na marayu alhamdulillah jiya wani Allah sun faɗa ya ba mu kuɗi naira dubu goma Allah ya saka shi da alkhairi muna da ɗan wani abu dai har yanzu da ya raguwa na kuɗi a hannunmu da wancan dubu goma da kuma ɗan abin da ya mana saura na canjin shinkafa da muke da shi amma dai da wancan din da wannan din ba zai ishe mu mu samu daliya da makaronin da za mu kora musu ba da haka har yanzu dai kofa abu ta take muna da ɗan rabuwar kwanaki yau muna ashirin ga wannan ramadan ko akalla za mu iya cewa muna da kwana biyar nan gaba shi a nawa ko ta za a yi abin da nan ashirin da bakwai to muna da rago kwana bakwai muna tsari kuma in Allah ya yarda daga nan zuwa kwana bakwai ko da a ce mun rufe karatu za a dinga zuwa ana bayarwa fi zai dan karatun mu ba lallai ya kai ashirin da bakwai ba to amma dai asusun yana nan a fita ashirin da bakwai ga wata har zuwa ashirin da bakwai kuma ranar ashirin da bakwai ga wata muna gayyatar kowa da kowa ya zo ya ga yadda za a bada wannan kayan abinci ga waɗannan yara masu albarka ƙarfi nawa ƙarfe goma na safe muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana Allah ta'ala ya karɓi wannan aiki da muke na alkhairi Allah ta'ala yadda za mu faranta waɗannan yara ya Allah ta faranta mana rayuwar mu ya Allah yadda za mu yaye musu damuwarsu ya Allah ka yaye mana damuwa ya Allah muna tawassuli da wannan aiki na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu Allah ta'ala ka yafi mana zunubanmu Allah ta'ala ka ibadun ibadunmu marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ta'ala ka sanya rashin lafiya ya zama kafara a gare su mu da muke da lafiya Allah ta'ala ka inganta mana lafiyar Allah ta'ala ka ba mu abin da lafiyar za ta ci waɗanda suka riga mu mutuwa Allah ta'ala ka jikan su ka gafarta musu Allah ta'ala ka yafe musu zulman su Allah ta'ala ka ba su aljanna mu kuma idan ta mu tazo Allah ta'ala ka sa mu cika da imani Allah ta'ala ka tayar da mu cikin rahmarka ya Allah waɗannan matsaloli da muke fama da su a wannan kasa na rashin tsaro rashin aminci rashin kuɗi yunwa Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana dukkanin wani abu da ya fi mu a Najeriya ya Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu albarka a cikin ƙasarmu ya Allah ka ba mu rayuwa ta jin daɗi daɗi a cikin ƙasar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته